Thank you. za mu dora daga inda muka tsaya a cikin shirin kaddara ko ganganci asma'un kano ce dai asma'un albasu ke tare da ku a daidai wannan lokaci asma'un gezawa da munjibar inda za mu dora a labarinmu na bazawari mai amana da rikon gaskiya wanda muke ta jin labarinsa na zamantakewar gidansa tare da matansa da ita kansa wannan matar tasa to a shirin da ya gabata mun ji inda ka fara mana bayanin cewa ta ranta maka naira miliyan ɗaya a kan ka juya da kasuwancin ka yi ƙasa kuma kana ta takaici da karɓar wannan kuɗi domin abin da kai da wannan kuɗi kaya ne aka siyo kuma a lokacin farashin sa yi ƙasa wanda mu ma lokacin mu a lokacin sai ya cika na gama shirin to yanzu gashi mun dare cikakken lokaci me ya ci gaba da faruwa bayan farashi ya yi ƙasa Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa ah, ina gaya miki Asma'u. kayan nan kuɗin da aka bani kashi ne ta bani kuma kafin ta yi sai da ma ni na ci cewar me takarda a rubuce written agreement da sa hannuna da sa hannunta da sa hannun wanta da sa hannun kanina eh a takardas da kuma sa hannun ɗaya daga cikin matata wannan takarda ta cika muddin ni na ce ai haka mm. saboda idan da ina da niyyar ba zan ba duk waɗannan ba zan ba sanda zaka lallabe ta ka karbe ma ba wanda ya sani ba za sani ba kuma mm. muka zo aka fara zuwa kuɗi ana bin hanya da su aka siyo kayan kayan kuma sai zamto darajar stickers ba a karbe su cikin sa ba fara sa ba fara sa ba subhanallah kaddara ta hauka ce haka dai ina ga miki a cikin kayan nan wallahi sai da aka yi wani ma sai da aka riga aka rarrage kudaden su a nan kudi suka abu sai na ɗauki gabarar cewar nan kuma ta zo na gaya mata ga matsalar da ake ciki saboda duk abin da zan yi ni ba ga ta wannan matsalar da aka fara ba ko hmm. duk sai da na kolin nan attention na bata na to na samu matsala saboda kaya ne muke tuwo da su daga wani guri kuma sun samu matsala ana zuwa kudin da nake da shi wanda zai je a karɓo wannan kayan su ma sun nutse kuma kudin ba samu ba <coughs> jarabar da aka fara tun wancan kin na ga miki hmm. to saboda haka sai wannan ake ganin cewa tunda wannan kuɗin za a gani in Allah su ya yarda in Allah ya sa musu albarka abu ne mai sauki tunda ni ina kasuwanci to da yazo da wakiyar wannan sai kuɗin sai suka rushe suna rushewa kullum mita yau daban ta gobe daban ta jibu daban akan kuɗin akan kuɗin tunda kai ba ba a rubutu kuma ba za ka zana ka samu za ka bada kowane ma ina jin a lokacin mun yi tsawon wata uku ne zan juya zuwa tsawon wata uku hmm. insha Allah za a dawo mata da su kuma zahiri ga kayan ba wani abu aka wannan ba saboda haka sai kayan nan kudin nan suka ba mu abu yau matsayin yau daban da gobe ba kullum kudin ta kullum maganin kudin da jiki ya kudi na ga miki kudin nan haka da dubu hamsin da dubu ɗari haka dai kusan dai abin da ya rage bibi na biya kusan da kaɗan ya kusa rabi na biya ya kai rabi mm. zai kusa da rabi kuma duk waɗancan ba ma ta magana wannan kuɗin ba ne haka da yadda wani gurin ake biya haka ake biya har kuɗin nan suka ba mu abu amma ina ga miki farko da ta matsa wuta akwai wani kadara ma ta ce cewa ai sai a siyar ta ce eh ai sai a siyar da wannan wuri ita a bata kuɗin ta mu ta ba kuɗin ne ta rasa a hannunta eh ina magana babu ina ga miki ga kuɗaɗe ta suna ba mu abu da sauransu kuma ki sani ba duk waɗannan can fa gurare ba hatta receipt ni na rubuta cewar ni na sa mata cewar ta yi rasit ni na je na sa ta buga rasit duk abin da za ta boys ta rubuta kuma idan agreement ne irin tenant agreement mm. yarjejeniya ta haya duk guraren nan da take da su ni nake rubuta mata yarjejeniyar haya ga yadda za a yi gashi wanda zai shiga da akwai wani gurin ma da ke yadda ma kanwata mm. wadda suke uba ɗaya billahi lazi ta darjata ni kankin kaina na je na shige mata gabarar ta sayi guri kuma an sa mata haya kuɗin haya ta duk shekara ni nake karba ba a maja a wata jiha take a tura mata da kuɗin ta ɗan wata bawa da cike uba da ba ma a nan inda nake mm. ba ma ita ba kuma ba taɓa samun matsala ba ba ma ita ba kenan kuma gurare a nan gurin idan ta bayar hayar ni zan je in tsaya a ba da kuɗin in an bayar a ɗauko a bata kwandala ba taɓa cewa ta rasa ba a gurina Kwandala na ga miki a sama'u mm. ba taɓa cewa ba idan ta karɓo gurin da ake karɓar misalin dubu hamsin ta ga dama ne wutar gaske da bani dubu biyar hmm. ta ce gashi wani zubin ma uku kai wani zubin ma sharewa take hmm. amma duk ban da ba da wannan din ne haƙuri yawa magana biyan kuɗi saboda haka ta takura fiye da inda ba, inda ka san babu wata alama ta sanayya ta ce sai ka sai da kadara ma sai wa ce eh akwai wata kadara ta ai sai a siyar a bata kuɗin ta sai a siyar a bata kuɗin ta ce ki bari wannan kuɗi da yake gani ko bayan ba raina idan ne gawa ta idan an tashi za a je a kai ta kici a baki kuɗi sai an baki kuɗin ki sannan a kai ta ina tabbatar miki da waɗanda nake da shi ba za ki motsa gurin nan ba za a baki kuɗin ki ina da wanda za su biya min ba sai na sayar da ta ba amma ba na bi na haƙura da abu ki duba ba a sama uku wancan maganar yara na makarantar nan fa hmm. ni fa nake biya wa 'ya'yan wasu makaranta la ba wai alfahari nake ba Hmm. ina biya wasu amma yanayi ya sa cewar ni nawa ga sun kakara kuma ba abu ne da zaka je ka rika gaya wa mutane kaza kaza ba gaskiya dole hakuri zaka yi wata ran sai labari kola Allah yawa idan baka nan ƴaƴa suna tasowa haka ne za su yi sunan Allah ya hore za su yi kuma shi abin nan bai wannan da Allah yake ba a jeji ma nesa ma a je ke matsa hmm. koran kuɗin nan ba sai an bayar haka dai nake bi har mahaifiyarta ma akwai lokacin na ce in kika sake yin wannan magana ta kudin nan ba da yawuna ba fa na samu sa'ida da mahaifiyarta ce eh sannan na samu sa'ida amma duk da haka ba jifa jifa ana yarba mun maganar nan ko ina daukowa da mun a takwai takarda duk abin da na baya ana deduction mm. ana ragewa ana ragewa a wannan saboda haka bayan wannan magana kuɗi ba a biya ba akwai ragowar balance dawo maganar zamantakewa kuma muna cikin wannan yanayi hmm. sai na yunkura saboda ɓacin rashin jin daɗi ko Allah zai sa zan samu wani kwanciyar tension hmm. idan na auri wata sai na cito bayan je kayo aure saboda wannan gori da ake taba mun yi mun cewar har in ma ba ka da abu ne akwai akwai kawaye na hmm. in kana mun abu Allah ne sai in mata magana kai kaza kaza kaza ce tabbata zo zan aure na gaya mata tabbas in dai wannan raye zan kara aure ana cikin wannan sai kuma na gano akwai wata ita kuma ta ma kusa da mu a kusa da garin mu kuma yan malamai ce kuma babanta irin mai hidiman nan ne a unguwa ko mutuwa ko wani abu da sauransu duk yana faman abu kuma sannan akwai wanda ya haifi babana kakana mm. shi wannan mahaifi nata shi yake ɗaukar sa da baya gani ya kai shi makaranta wurin tafsiri da karatu ya kai shi kuma ya dawo da shi tsawon lokaci su yarinya sai ta zama kuma kusan ƙawaci a gurin kanniya mm. sai kawai sai babanta ya faɗi rasu mijinta ma ya rasu to duka dai babanta ta rasu a'a kuma gashi mijin nata ta haihu 'ya'yansu uku maza ta jima tana ƙasa sai ta samu wani aboki na sai na ce wani ice na ku wance kaza kaza ce, eh wallahi tallahi tun da ta riga mutum ta riga har su gashi nan har yanzu wallahi ba ta aure ba ta aure ba kuma gashi nan a gida ma sana'a take yi dai tana ce da yaran ta kaza kaza kaza da shawararsu sai na ce to sai na je sai na samu wani daga cikin ƙannen babanta na ce ne ice eh. na ce wance kuwa yaya mu'amalar take ya ce mun shi wallahi tallahi bai san wata mu'amala tsakaninta da abba ya san dai yarinyar dai tana da hankali kuma tana da menene kaza kaza kaza kaza sun ci tuka ji tambaya mun ce ta yi ajiye proposal ne kai ni da mai proposal saboda haka sai ya ce mu sai ce a'a zai je isa same ta je same ta ta gaya masu Allah ita dai yanzu ba ta da wani tsayayye kaza kaza kaza kaza kaza an ce sai na je gurin ta na gabatar da kaina kuma fa asama ba kake mance ba duk fa inda na je fa ni neman aure ko mm. ba na cewa wai ni mai kuɗi ne ko na nuna wani gadara duk ba inda na je auren kuɗi kuɗi suka na nuna kuɗi kuɗin aka bani mm. duk waɗannan abubuwa yawa kuma wallahi Allah ne ba abin da ci da Allah sai godiya duk inda na je ina samun karɓuwa ban taɓa samun wai matsalar cewa a'a ko kuma na je na yi magana mun zo mun zauna ta ce ai da ka ce mun kai kake da kaza mene babu hmm. sai dai ta zo ta gani abin da ma ba ta tunani ta gani hmm. gane ko hmm. saboda haka sai na je na same ta na ce mata wance eh gashi gashi gashi ga abin da ya ka ta ce eh ta yi mara ba kaza kaza kaza kaza ci gaba da zuwa gurin da na ci gaba da zuwa gurin ta ba mun ɗauki kaman kusan shekara guda da 'yan watanni Ana murzawa. Ana murzawa. Kuma ina daɗa dubawa in ci a'a wance. Akwai wani aboki na ce masa wani eh. Ka san dalilin barin ta sun gida da ce a'a ai mijinta ne mutu. In hmm. ga wance miji ya mutu. Aikin ga wani abu ne da Amma ni dai physically da irin shigar da take yi. Hmm. Wallahi ba wata shiga da ta nuna min cewar akwai alamar rashin zuwa tare da ita. Hmm. Ko matsala. Ko matsala. Ashe akwai kisan raba. ta akwai matsala a ciki saboda haka sai na je sai na gabatar da kaina sai zamto ba ta da mahaifi ya rasu mahaifi ta rasu kuma mijin da ta aura shi ma ya rasu sai ta sai yara sai na same ta da giga mata gashi gashi gashi gashi ta dai ga abin da take ba mu abu amma ita ai ba matsala ba ce ita wallahi kaza kaza ta yi na a cito a ci gaba da zuwa gurin ta saboda me ka nazarci mutum tun da zama za ka yi zama hmm. na muddin rayuwa ba na wani gajeren lokaci ba ka ƙara samu yawwa hmm. ina zuwa zance na farko eh? hmm. lafiya na biyu da na koma ina tsaye ta mutum da normally kamar karfe bayan sallar isha nake zuwa da zarar karfe tara da rabi goma ta yi na bari na tuwo gida kuma duk sati ne sati sati sati sati ranar lahadi har wannan shekarun da ka ɗiba shekaran nan duk sati mm. sati ne da wannan lokacin na kan yi tafiye-tafiye mm. sati sati kan na ci. bayan na je zuwa na biyu na cakare a bakin <laughs> a bakin mm. a bakin tun da gida ne a cikin gida a bakin gurinsu sai na ga wani mutum su ya zo na tura ta fito ta fito ta bar tabarma kenan hmm. sai kuma ina zan sai na ga na zo mun overtake to sai ya shiga ciki ina zuwa tare da tabarma ko sai ya zauna tabarma ta eh, ba. eh guda ta ba shimfiɗa <clears throat> shi an shimfiɗa tabarma a suru na gane ta shi gurin wucewa ne na mutane hmm. ni ne na fara zuwa ta fahimta hmm. ta san na fara zuwa ta san ta na ce wane ne ta fito sai ta fara gabatar da tabarma kafin ta fito ta gabatar da tabarman nan kuma sai wani shi kuma sai ya zo ita tana ciki gida ta je kafin ta fito eh sai ko sai je sai ina ganin tabarma ko sai zauna ya zo ya ka wajen zama eh ni kuma tun ganin na wajen ina jira eh. kawai tana fitowa ta zauna ta fara fama abu sai ta duba su daga ai ba ni ne wanda na zo wannan zuwa na farko ba hmm. shi ma sai zo ya fara mata magana kaza kaza kaza shi mutumin da ya haka dai dan kansa dai ba kalwa yake ba hmm. sai ta su ce tashi ba ta gudi. sai ni na shigo <laughs> ce to ai na dauka ma irin mutanen abokan wannan ne daman can irin samarin ki ne ko zawarawan ki ne na abu ce a ita haka kawai yanzu ta ganshi ba ta ba ganin sa ki taba ganin sa ba zai zo yanzu ce ta ba ta ganin sa ce ta Allah ta. ka ci gaba da tafiya a sama'u hmm. sai ita waccan matatawa wannan wadda ake taba man eh turka turka turka turka sai ta ji labarin aure ya gabato ta sai ta tada tsiku na baya mm. ni bashi na ba a biya ba tun da aka ji zai aure ai sai an biya ni bashi na tukunna ai wadata ta kawo kuɗi ya sauka ke eh kuma na ga mutu samawa dukkan ba wai kuɗi bane suka samu mm. kawai dai yaya za a yi eh da ka saba cike gurbi a'a bayan yaya za a yi a ga wancan gurbin da aka riga aka abu da wannan ya ba da matsala da ba wannan ba matsala akan iya haƙuri haka mm. eh mm. to wannan matsalar yau daban ta gobe daban kuma ina gaya miki ba sai a wata ba mu taɓa wata guda zaman lafiya lau ba mm. babu wata matsala sai an tsunguro wannan sai a tsunguro wannan sai a tsunguro wannan sai a tsunguro wannan eh kuma duk matsalolin nan da ake kai baka taba gudurowa ba duk ita ke tsungulowa matsalin wannan misali a zamantakewa ai duk matsalar ke da gani ko mm. ai babu ce eh, ba eh, wai ta magana zagi ko wani cin mutunci ko wani abba. magana yanayin rayuwa kenan mm. duk matsalar da yake gani ko kwamfanin da take kaiwa gaban magabatan da ba akan matsalar na canjin yanayi ne mm. ba taba kaiwa ko zagi ko cin mutunci ko cin amana ko wani abu makamacin wani babu kake daɗa kake raka ba ta wuce wannan saboda haka na tafi yarinyar nan aka ce min ga halin da suke ciki da cito na kira ta ce cikin cikin cikin ci ga abin da yake ba su ce wa a ita ba matsala yaran nata ma kakannin su za ta yi wani hali take ciki aka ga mana halin take ciki eh? tana cikin halin damuwa hmm. tun da ba uwa ba uba babu wasu kuma masu taimaka mata hmm. jinjina duk da dai ita ma akwai wasu bangaren ana ce akwai yayanta da yake taimaka mata sosai hmm. to amma ka san wani idan yana so ba ma ana taimakon nasa ma sai ce ba a taimakon sa hmm. domin me domin ya gani wani hubbasa kai za ka yi a kansa ba eh ni na ga masa cewa to ni ba ba kuɗi ne nake da shi ba kin ji kin ji kin ji ni ga abu to ai babu damu muna ci gaba da neman nan hmm. sai na ci to zan turo magabata na turo magabata na suka je suka samu yan uwan babanta suka ce masu gashi gashi gashi suka ce a to ai mun yi murna da wannan abu mm. tunda duk abin kusan gida ne kaza kaza kaza kaza kaza amma babu wani wanda ya taba nuna mun ai wannan tana da illa mm. ga matsalar ta a cikin eh, duk daga ciki da yan uwa da abu wanda ya taba gamu mm. mata ta hudu ke mata ta hudu wannan haka tafiya dai tafiya ce ta ce da kai kudin aure ita wacce ya ce to ai tun da za ka kai kudin aure ne kudi na kaza kaza ya ce wallahi ba kudi na sama ba ba wai kudi na sama ba hmm. ita ma wannan din kawai dai abubuwa ne ita ma dai gashi nan dai da ya za a rufa juna asiri ne sai na gaya mana ce to ke kin ga mata ta ce ta rasu hmm. kuma cikin gidan da nake su su biyu ne kuma wannan ɗaki nata shi nake so ke replace ki me shi ta ce to ta an samu bata nuna mun a'a ba mm. na ce to tafiya ta yi tafiya ta tafiya sai da aka je an kai kuɗi sai kuma ta zo da wani abu daban mm. ita wallahi ita son samu ne wannan gida a yanzu an daina yayan a haɗa mata biyu a gida ɗaya mm. daban ake to aikin gani idan na ce zan yi guri daban nutsuwa ta ta zama a guri ɗaya amma idan na ce zan bambanta kin gani farko kashe-kashen kuɗi zai min yawa kuma yau ina son gobe ina son amma tunda akwai gurin zama kuma ba a takura zai zama ba hmm. ni ba akan wannan nake sai ta yadda akan haka ta yadda akan haka ta aminta akan haka hmm. muka tafi da lokaci ya doso tafiya ta tafiya sai yan uwansu suka fara cewa to ai ya kamata in fito yaushe za a yi auren nan ne hmm. sai ce Allah ya dade yadda za a nan da wata shida hmm. komai zai zama wannan ka ce to da sai muka gwajin HIV hmm. test hmm. da muka gwajin test kafin mu je gwajin test din ma na ce mata ta zo mu je sai ta ce mun za ta zo muka sa rana na jin a ranar da muka sa sai ta to ranar da muka sa ta dan kusan taso ta kubuci. Haka. Muka rabu kamar misalin karfe goma za mu je asibitin da za a yi mana gwaji. Mm. Goma ta yi har sha ɗaya ina zaune a gurin nan ina buga mata waya ta zo ta zo ta zo abu dai kamar abu. Ni da ƙarshe ma da na fusata har sai wa kai ai ni kawai ma baran tafiya ta. Mm. Na kamo hanya ma na fito daidai bakin ko ba sai kuma gashi ga ta ta sai ta hau kumbure-kumbure sai muka shiga ciki kamar dai ba ta so a yi a wannan hmm. muka shiga ciki aka je aka yi mana awo aka duba a gani ba ta da matsala ni ma ba da matsala lafiya lafiya lafiya lafiya mu ma lafiya lafiya lokaci ya cin mana sai dai shiri na gaba thank you